mai ƙaunar mu gwana nafisa bici an tuna ta wacce ta yi kasarin saukan Qur'ani da wayar Kalu a Kano. Ah, wallahi cikin Nuwamba ta rubuta min ta ce ba ta da lafiya. Ah, diabetes da sauransu, amma wani ɗan zai kai ta asibiti. Na ce Allah ya sauke ban sake cinta ba, sai ji aka ce min Allah ya mata rasuwa. Ah, yarinya ce ‘yar bici, ‘yar malamai, mahaddacar ƙur'ani Um, musulma wacce ta daɗe tana tana tana bauta alƙur'ani Allah ubangiji sa alƙur'ani nan ya cece ta Allah ya ɗauki ranta cikin wannan watan Ramadana Allah ubangiji sa ta yi sa'a tafiya aikin da ta yi Allah ya bi Allah ya bata lada Kuskuranta Allah ubangiji ya fi mata kaunar da ce mana da addu'a da ce mana Allah ya amsa kuma Allah ya bata lada Allah ya ba koyi mata da addu'a Allah ya cikanta ya cika magabacin mu gabaki daya mata kokon na kufa uku